متاعا غير إخراج فإن خرجنا فلا عليكم فيما فعلنا في أنفسنا من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آدي لعلكم تعقلون صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد Wa'ala alihi wa ashabihi wa manta biyu a isanin illayawu, Meddy. Wabat, a wannan dare na Litinin. dare goma sha ga watan ramadan hijira dubu wanda ya dace da talatin da da daren goma sha biyu ga watan Jun Huzairan? 2017 Allah maɗaukakin sarki maratan ukura ya ba mu damar haɗuwa a wannan majalisi na tafsirin alkur'ani mai girma muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya mana jagora cikin abin da za mu faɗa ya ba mu ladan abin da muka faɗa daidai ya kuma gafarta mana kurakuren da za mu yi cikin abin da za mu faɗa to kamar yadda aka saba za mu fara da tambayoyi tambayar mu ta farko tana cewa malam lura da cewa goman ƙarshe na kusantowa yaya mutumin da ya witiri a sallar tarawihi zai yi idan ya tashi sallar tahajjud to amsa nan da lalle witiri shine ƙarshen sallan dare annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam cikin hadisin da imamul bukhari da imam muslim suka ruwaito ya ce ij'alu akhira salatikum bil-laili witra ku sanya ƙarshen sallanku na dare ko ƙarshen sallolinku na dare witiri ku sanya witiri a matsayin ƙarshen sallolinku na dare wato na filfilinku na dare to amma duk da haka wannan baya nuna cewa idan mutum ya yi witiri daga baya farka ya ga cewa yana sha'awar wato ya yi wasu sallolin ba zai yi ba a yana da dama ya yi sai dai ba zai maimaita witiri biyu ba amma yana da dama ya yi rakawo'in duk da zai yi ba wani damu saboda hadisin da imam ahmad ya ruwaito daga sahabi abu umama ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yutiru bitis tis'in yana yin witiri da raka'a tara hatta iza badana har dai lokacin da shekaru suka fara yawa gare shi ya fara hada jiki wa kathura lahmuhu naman jikin sa ya karu autara bi sab'in sai koma yana witiri da raka'a bakwai bayan ya yi witirin wa salla raka'atai ne wa huwa jalisun sai kuma ya sallaci wasu raka a biyu a zaune faƙara bi za zulzilat ya karanta suratu abin nan iza zulzilat wa kuli ayyuhal kafirun da kuma suratul kafirun imam muslim shi ma ruwato hadisi daga nana aisha ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam yutiru bi tis'i raka'atin ya kasance yana witiri da raka'o'i tara wa raka'ataini wa huwa jalisun kuma ya sallace su raka'a biyu yana zanne a lokacin da ya fara rauni jikinsa ya fara nauyi wato naman jikinsa ya yawaita ya koma yana witiri da raka'a bakwai sannan ya yi sallah raka'a biyu a zanne irin wannan hadisi a ruwaito shi daga ummu salama ma abinda maluma suka ce wannan aiki da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yayi shi ne domin ya bayyanar da halaccin yin wata nafilar bayan an yi witiri kenan babu laifi mutumin da ya sallaci witiri wato bayan sallan tarawihi daga nan kuma a lokacin sallan taqib ko abinda ake kira tahajjud in ya zo babu laifi ya yi sallan tahajjud amma inda zai jinkirta witirin sai bayan ya yi salatun taƙib ko sallar tahajjud ɗin to sai witirinsa da hakan shi zai fi insha Allah tambaya ta biyu tana cewa mutum ne yana azumi sai ya manta ci abinci mai shaƙewa ya ɗauruwa zai sha sai ya tuna shin yaya zai yi zai sha ruwan ne ko zai haƙura ne ta <laughs> a farko laraba suna cewa masu miyar insanu insanin illa likastarati nisiyanihi suka ce ai mutum ma laraba ba su kira shi al'insan ba sai saboda yawan nisiyan yawan mantuwa da yake yi saboda haka za mu manta kuma 'yan mutum ya manta cikin mantuwa ya ci abinci ko cikin mantuwa ya sha ruwa babu biyan wannan azumi a kansa zai ci gaba da azuminsa ne ya ɗora bisa wannan tambayar cewa ya ci abinci kuma sai ya ya ne me ake kiransa ya shaƙe ko to eh yayi ta maza ya kokari ya daure tunda yanzu ya fahimta yana azumi kada ya ce zai sha ruwa da za a kaddara in bai sha ba zai cutu to ya sha ruwan an fahimta eh, saboda ai musulunci ba zai bar shi ya abinda ya cutu ba amma in zai iya daddaurewa dai dan daddaure ya daure kuma insha Allah ina ga Allah zai taimaka masa ai eh, maganar abinci haka kawai don ya dan makure ka ko baka sha ruwa ba za a sasanta ba da mu eh, sai tambaya ta gaba ko to idan ya sha ruwan saboda larura ya zai zai ci gaba da azumi zai ci gaba da azumi ya ci gaba da azumi bayan azumi ya wuce sai ya biya ko ya biya ɗaya kawai yawo tambaya take biye tana cewa yaushe ne mai azumi zai yi addu'ar buɗe baki kafin shan ruwa ne ko bayan shan ruwa to hadisai da suka zo wannan babi misali imamu tirmizi ya ruwaito daga abu huraira abu huraira ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce talasatun la turaddu da'awatuhum mutane uku Allah ba zai yi watsi da roƙonsa da suka yi ba ba zai watsi da addu'arsu ba as-sa'imu hatta yuftira addu'ar mai azumi har lokacin da zai yi buɗe baki wal imamul adilu da shugaba mai adalci wannan duk ana karban addu'arsa shi ma wadawatul mazlum da wanda aka zalunta kowane ne ma kafuri ne musulmi ne kowane ne ma in an zalunce shi to yana da wahala ai watsi da addu'arsa ah, sannan akwai wani hadisi har yanzu daga imam abu dawud cikin sunan ɗinsa daga mu'ad bin zahara ya ce annabi sallallahu alaihi sallam ya kasance iza aftara idan ya sha ruwa ƙala allahumma laka sumtu wa ala riskika aftartu idan ya sha ruwa zai ce me ya allah bayan ya sha ruwa iza aftara taban larabawa suka ce sukan kawo wani abu sigar kamar an riga an yi amma ana nufin in za a yi ko ana dabda yi akwai abin nan lafuzar dama da suka zuwa wannan siga kuma ga abin da ake nufi da su idan ya sha ruwa zai ci Allahumma laka sumtu ala rizqika aftartu Wani hadisi albani ya inganta shi to an tambayi Sheikh uthaymin yanzu ba kullum da hadisin farko ba falasatun la turaddu da'awatuhum as-sa'imu mai yin azumi ba za a ba za a ƙi karɓan addu'ansa ba har sai lokacin da ya buɗa baki ka gana ya nuna ina ya kama lokacin lokaci ya kamata kai abin kafin ka sha ruwa ko yawwa to ibnu ibnu al yana cewa addu'a yakunu qabla al-iftar inda al-ghurub addu'ar mai azumi za ta kasance ne ƙaular iftar kafin yin buɗe baki inda al a lokacin da rana ke faɗuwa ya ce ga hujjarsa li'annahu ya ofihi fihi inkisarun nafsi wa dulli wa annahu sa'imu domin a wannan lokaci yana cikin damuwa yana son abinci ko ya riga ya matsu ya yi bai ci abinci ba saboda haka akwai abin da ka kiransa inkisarun nafsi karayar rai duk yadda ya kai ga bunƙasa gwamna ne shugaban ƙasa ne yana jin yunwa ko shugaban ƙasa ba zai jin yunwa ba zai jin yunwa shi saboda haka yana nan miskini miskini wadhulli wa annahu sa'imun kuma zai addu'ar yana cikin azumi har yanzu yana cikin wata ibada ta musamman Ya ce, wa kullu hazihi asbabun lil ijaba duka wayannan abubuwa farko inkisarun nafsi hmm adulli karewar rai nuna cewa yanzu baka da matsayi gashi na ka ini da yunwa kana bukatan abinci sannan kuma har yanzu kana cikin ibadar azumi kaga haɗuwan waɗannan abubuwa kowanne daga cikin su ɗayan sama kawai ya isa ya zama sababin ubangijinka abin da ya dubi irin yadda kamar da kanka ko irin da ka kasance eh, na cikin bukata na cikin wanda ba kowa ne kai ba ya biya maka bukata ya ce wa amma ba da alfitri fa inna nafsa qad istarahat wa farihat amma bayan an riga yi buɗe baki ka ganin rai ta riga ta samu nutsuwa ta huta ta samu hutu ta yi farin ciki wa rubbama hasalar ghafla ta yi a wannan lokaci a ɗan samu ma wani ɗan rafkana wani ɗan gafala haka kenan yinsa kafin a yi buɗe baki ya fi amma isidraki ya ce lakin da du'a'un anin nabi sallallahu alaihi sallam ya ce akwai wani addu'a da aka hikaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam law sahha da wannan addu'an zai inganta isnadinsa zai inganta fa'in fa innahu ba da al-iftar da wannan lokaci za mu ce wannan addu'ar da ake nufi ta addu'ar mai azumi ta zamanto bayan an yi buɗe baki wahawa shi ne addu'ar nan da ta zo inda annabi ke cewa a lokacin buɗe baki mai za a ce su zama wabtallatil uruku wa tabbatal ajul insha Allah tabar wannan hadisi imamul albani ya inganta shi mai mai wannan addu'a yake cewa su zama Hmm, alhamdulillah gishirwa ya tafi wabtallatil uruk jijiyoyin wuya da da suka bushe yanzu su riga sun jika an sha ruwa ko an sha kunu an abin nan wa batal ajru sannan kuma lada ya tabbata insha Allah in Allah yadda yace fa haza la yakunu illa ba'da al-iftari wannan magana ba za ta kasance ba sai dai in bayan bude baki ne to sai dai kuma wani zai ce to ina addu'a a nan duk da dai za a kira ta addu'a sai dai akwai maganganu dai na yabon Allah da kaskantar da kai amma babu addu'an zahiri haka domin kana cewa ya eh, kishe ruwa alhamdulillah ya kishe ruwa ya tafi jijiyoyin wayanzu sun jika ko sun jiki alhamdulillah lada ta tabbata insha Allah <laughs> zahiri babu wata addu'a ta kamimmiya ta musamman amma akwai girmama Allah da yabon Allah a ciki ya ce wa kazalika warada an ba'd sahaba haka nan kuma ya zo daga sashen sahabbai magana kamar haka Allahumma laka sumtu wa la rizqika aftartu ya Allah kai nayi wa azumi kuma nayi bude baki da arzikinka wannan ma gaskiya babu abin da zamu ce zahirinsa addu'a ce duk da yake akwai girmama Allah da kaskantar da kai ga Allah madaukakin sarki kenan muna ga a yi addu'an lokacin da za a yi buɗe baki ana dab da za a yi buɗe baki ɗin nan a yi addu'an muna ga zaifi addu'a da irin na ya Allah hmm, a buɗe min harkokin kasuwan nan nawa ƙara min imani amin arziki da zuriya tsayi ba hmm. wannan kam ai kaga akwai bukata da aka sa a gaba yawo ah, na ga shi kenan bari mu tsaye a ranku bismillah ar-rahman walazina yudawna minkum wa zaruna azwajan wasiyatan li azwajihim wasiyatan li azwajihim mata'an lil hawli wa ira akhraj fa in kharajna fala jinaha alaykum بما فعلن في أنفسهن المعروف والله عزيز حكيم بسم الله الرحمن الرحيم مالا يتي ثم رجع السياق sai kuma tsarin wato nazmin alkur'ani mai girma ya sake dawowa ila ma kana fihi zuwa ga abin da ya kasance a cikinsa min masailin nika na yin magana akan mas'alolin da suka shafi aure wa ma ya ta'allaku bihi da abin da ke da alaka da shi kusa ana cikin bayani kan matsalolin aure da abin da ya shafi auren sai aka bijiro da magana kan muhimmancin sallah wato a tsare lokutan sallah a kiyayi abin nan wato a mai da hankali kan salloli to ba a yi wannan bayani yanzu kuma za a sake komawa kan matsalolin da suka shafi aure da abin da ke da alaka da aure sai Allah ya ce na wallazina yutawaffawna minkum waɗannan da ke mutuwa daga cikinku ya komo minai, musulmi wa na azwajan sannan kuma su bar matan aure wayo suna wasiyatan sannan su ba da wasiyya ko kuma ai alaihim wasiya to wajibi ne akan su su ba da wasiya li azwajihim saboda fa'idantar matayin nasu in sun zo mutuwa hunna wato wasiyar ita ce abinda za su ba su su matan nasu mata'an wato wata jiyar abin nan jiyar da su daɗi ma ya tamatta'ana bihi wato abinda za su ji daɗi da shi ba su abinda za su ji daɗi da shi minan nafaqati na daga nafaka wato ci da sha wal kiswati da sutura ila tamamil hauli har zuwa cikar shekara kuma za a fara lissafi tun daga ranar mutuwarsu ghaira ikhrajin za su ci gaba da zama a gidajen ko kuma a ɗakunan da suke da tare da mazajen nasu har zuwa shekaran ghaira Ikrajin ba tare da an fidda su ba ai la hunna, warathatul mayyit magadan mamaci ba za su fidda su ba ay yahrumu alaihim ikhrajuhunna min almaskani bighairi ridahunna ma'ana zai haramta akan su magada su fidda wato matan mamacin daga wuraren zaman su har shekaran nan ta cika sai dai in su suka ga daman fita fa in kharajna bi na in suka fita da kawunansu ganin damansu to fala junaha alaikum babu wani laifi akan ku ya auliya almayit ya ku waliyan mamaci ba ku da wani laifi fi ma fa'alna fi anfusihinna cikin abin da suka aikata ga kawunansu min ma'arufin na abin da bai saba wa shari'a aikata zayyuni kamar irin ado da za su yi wa tarkin ihdat da barin takaba da za su yi li'anna waqtal idda saboda lokacin idda wal ihdadi da takaba qadin qada'a anha ya riga yanke gabarin su ko gabarin wannan mata da mijinta ya mutu sharan a shari'ance ba da muddati arba'ati ashhurin wa ashara bayan muddar wata hudu da kwana goma wa baqil muddati sauran muddar daga wata hudu da kwana goma din nan har zuwa shekara wasiyatun min az-zawji wa haqqullah wannan wasiya ne da mijinta yi mata ko aka tilasta wa mijin yayi mata kuma yayi mata ya zama haƙƙinta in ta ga dama ta cika shi in ta ga dama ta ki cikawa in sha tastawfihi in ta ga dama ta cika wannan mudda ta zanna inda take har shekara guda da rukuhu ko ta bashi wa zalika sha'anul islam fi tarbiyatin nas mala yace wannan shine sha'anin musulunci wurin tarbiyantar da mutane yuhaddidu lahum ma yalzamuhum yakan iyakance musu abin da ke zama wajibi a kansu wa yukhayyiruhum fi ma la yalzam sannan ya basu zabi cikin abinda ba wajibi bane a kansu wallahu azizun Allah mabuwayi ne fi mulki cikin mulkinsa hakimun sannan goni ne fi sun'ihi cikin aikinsa malam yace wal wasiyatul mazkura wannan wasiya da aka ambata dinan mansukatun bi ayatil miras an soke ta da ayar gado wa tarabbusul hauli bi ayati 24 wa sannan an kuma soke zama a gidan miji da ya mutu har tsawon shekara guda da ayan da muka karanta jiya kenan wacce take cewa masu takaba su zauna wata hudu da kwana goma kenan wasu maluma suna ganin wannan aya an sauke ta da ayar da ta gabace ta da kuma ayar gado a cikin suratun nisa domin allah maɗaukin sarki yana cewa cikin suratun nisa laufi fi auladikum lizzakari mislu haddil unsayin fa in kunna nisa'an fawqa ithnatayn falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan falaha nisf wali abawahi li kulli wahidin minhum asudusu mimma taraka in kana lahu walad fa illam hadi aka je can aya aka ce walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakum ar-rubu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dayn walahunna ar-rubu mimma taraktum illam yakul lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna ath-thumun mimma taraktum to Allah riga ya rabu ya ce mata suna da kashi ɗaya cikin hudu na abin da mazajensu suka bari matukar mazan ba su bar ‘ya'ya ba da suka haifa daga tsatsunsu ‘ya'yansu na tsatsu in kuma sun bar ‘ya'yansu na tsatsu to matansu ko matarsu tana da kashi ɗaya cikin takwas ne kawai tumuni to wasu maluma suka ce mafiya yawa kenan duba da wannan aya da muka karanta yanzu ga suratun nisa da kuma ayar da muka karanta jiya a wannan sura ta bakara wace daga ita sai wannan aya da muka karanta yanzu kenan muna iya ɗaukan wannan aya gaba ɗayanta mansuka ce wasu kaɗan daga cikin maluma suka ce a ba mansuka ba ce ai babu wani abu shi wannan alheri ne kan alheri hmm? za ta yi ta kaba na wata nawa wata hudu da kwana goma sannan kuma mijin in ya so hmm? in ya ga dama har yanzu saboda ya ƙara nuna cewa lalle sun zanna zaman alheri lalle yana son ya ta mata alheri har yanzu ya ce to na yi wasiya ko da babu wasiya dama za ta zanna wata hudu da kwana nawa da kwana goma wannan tilas ne ko da babu wasiya amma yanzu kuma bisa ganin damansa ne ya sake yin wasiya ta ci gaba da zama nan inda take da cinta da shanta duka gaba daya dauka rika ciyar da ita ana shayar da ita har shekara guda dama ya ba mutu yana dama ya wasiya ba matukar wasiya bai wuce sulusi ba kashi ne cikin kuna abin da ya mallaka in bai wuce wannan ba dole a zartar da shi to yanzu ya mata wasiyar a ɗauki ɗawainiyarta na watanni nawa kenan a cikin shekara aka cire wata hudu da kwana goma tsara wata bakwai da nawa da kwana da kwana ashirin saboda haka wasu ka ce ai babu mushkila a ciki babu mushkila a ciki to amma inda watakila mushkila za ta zo watakila hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa la wasiyata warithin tunda ita tana me tana da gado ku kamar yadda muka ambata yanzu to kuma babu maganar cewa ita kuma za a mata wasiya don dama wanda ake masa wasiya shine wanda yake wajen magada shi ba daga cikin magada ta kuma a ce a wannan kadiya ce ta musamman la wasiyata liwarithin amma banda wasiyar da mutum zai yi akan matarsa cewa a bata dama in tana bukata ta zanna har na tsawon watanni bakwai a kuma ciyar da ita shayar da ita an fahimci abin to amma kamar da muka ce ra'ayin jamhur ko imamul bukhari shi ma ambaci wannan da maluma da yawa wannan aya an sauke menene hukuncinta da ayar da ta gabace ta da kuma ayar suratun nisa wallahu a'lam na'am walil mudalladati wa ta'um bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin wa ba'da an dhakara wasiyata as lil mutawaffa anha zawjuha bayan Allah madaukakin sarki ya ambaci wato wasiyar gida ko wurin zama lilmutawaffa anha zawjuha ga wacce mijinta ya mutu ya barta aqaba bima tutal mutallaqatul madkhulu bihinna nan kuma yanzu Allah sai ya bibiyar da bayanin hukuncin abinda ake bawa matan da aka saka waɗanda matan da aka sadu da su sannan aka sake su wato wani abin jin daɗi wani abin mata'i da za a ba su yanzu shi ne hukuncin sani Allah maɗaukin sarki ya bayyana mana kamar yadda alaran ma ya karanta Allah ya ce walil mutsallaƙati mata'un bil ma'aruf sakakkun mata suna da mata'un wani jin daɗi ayyu ɗaunahu da za a ba su shi bil ma'arufi a bisa abin da shari'a ta sani a bi ƙadiri halin zauje ne a bisa gurgudun halin ma'aurata biyun wa ma ya leƙu bihima da abin da yake dacewa da su ya tayo mijin nan shugaban ƙasa ne tayo mijin nan attajirin ƙasa ne tayo mijin nan wani babban mutum ne wani babban malami misali ta yi matan nan ita ma babba ce yar babban gida ne duk sai a dudduba a duba a game ya kamata a yi mala ya ce wa baziduha bazidin wannan mata'i da za a ba wa matar da aka rabu da ita shi ne annal wajiba fiha mattafaqa alaihi zawjan wala hadda liqadariha babu din abinda za a bayar din shine abinda ma'auratan suka yi ittifaki a kansa su biyu suka daidaita a kansa hmm? miji babban mai kuɗi ne ya sake matarsa to sai su ɗan daidaita to tun da ka sake ni yanzu na me za ka bani kuma yanzu abin nan idan mai kuɗi ne ya kamata a ce to akwai gidana na anguwa kaza ko ta yar mota ta abin nan wata mota ta wancan ango. Hmm? an wasu abubuwa haka sai ki haƙuri, ki kuma muna fata Allah ya taimaka an fahimta yawwa mala ce sai dai lakin sai dai sannu an A ai ta hanyar mustahabbi Allah tan kusa an 30 dirhaman kar abinda zai bawa matarsa da ya sake domin ya ɗanji ita daɗi ya kwantar mata da hankali kada ya kasa dirhami talatin kada ya kasa dirhami talatin mu ɗauka kamar dubu ɗari da hamsin haka to masu yawan saki sai ku yawwa ba kawai ka sake ba shi kenan ba wani abu sai a tanadi a yi tattalin wani abin da za a bayar yawwa fa in ikhtalafa fi qadriha idan kuma suka kasa daidaitawa ya ce misali zai bata mota kaza zai bar mata wannan mota ko zai bar mata wani gidansa na wuri kaza ko zai bata kuɗi kaza ce a kai wannan ya min kaɗan aka kasa daidaitawa ya za a yi to ƙaddar halƙadi sai a je gaban alƙali yanzu alƙali shi zai kaddara me ya kamata ya dubi matsayinsa ya dubi matsayinta shi hmm? shine mura'iyan fi takdiriya halahuma da zamanto yana mai lura da halayensu su biyun a lokacin da zai kaddarawa miji abin da zai bata na yajiyar da ita daɗi haƙƙan alal wannan fa wani haƙƙi ne akan masu tsoron Allah su sani haƙƙi ne da shari'a ta ɗora musu da sun sake matansu dole su jiyar da su daɗi su ba su wani abu hmm. كذلك يبين الله لكم آده لعلكم تعقلون نعم ثم عقب تعقيبا شاملا daga nan kuma Allah madaukakin sarki sai ya kawo gamemmen taqibi wato rufe magana ko rufe wata matsala da wata magana gamemmiya alima taqaddama min al-ahkam ya kawo taqibi shamili ga hukunce-hukuncen matsaloli da muka ji su a baya faƙala sai ya ce ai zalika kamar haka nan ai kama bayyana lakun ma zukira kamar yadda ya bayyana muku abin da aka ambata din nan na hukunce-hukunce da suka shafi matsalolin aure yubayyinu Allahu lakum ayati haka ne yake bayyana muku ayoyinsa Da allakun taqilun kila za ku hankalta ma'ana ta tadabbaruna za ku lura fil hikmatil kaminati wara'aha wato za ku lura da irin hikimar da ke cikin irin wannan bayani da yake muku na hukunce hukuncin da ya shafi auratayyar ku dalla dalla haka na za ku fahimci wa fil rahmatil mutamathilati fi sana'a da irin jin kai da rahama da ke cikin wato waɗannan hukunce hukunce wa fi ni'matin ta jalla ko ah, abin nan eh, bisilmi wa yafidu minha ala haya da kuma ni'imar da take bayyana wato a cikin wannan tsari da Allah maɗaukin sarki ya bayyana muku na hukunce hukuncen waɗannan matsaloli ah, na aure da abin da ke da alaƙa da aure malam ce. huna an halkala ma'alar hayatin fardiyyaci wal'ailiya a nan ne fa Allah maɗaukin sarki ya kawo ƙarshen magana da ta shafi rayuwa rayuwar mutum shi kaɗansa da kuma rayuwa irin ta iyali wafi ma ya ti ahkamul mu'amala cikin abin da za mu saurara wanda alaran zai karanta mana yanzu hukunce-hukunce ne na mu'amala wani zamil jama'i da kuma a gamammen tsarin zamantakewar jama'a fahiya la tukamu illa bittiba'i amirillah waɗannan tsare-tsare na mu'amala da kuma tsarin zamantakewar jama'a ba a kyautata su illa bittiba'i awamirillah sai da bin umarnin Allah maɗaukakin sarki idan ana bin umarnin Allah maɗaukakin sarki a cikinsu to za su kyau za su burge kowa kowa zai ji daɗinsu sannan waɗannan tsare-tsare wala yanfa'u a hadarul mauti tsoron mutuwa baya amfani game da su wala da bil amani sannan kuma ba a samun su da gorace gorace kawai hmm? A yi ta buri kawai haka hmm, hmm. sai an yi aiki ake samun su wa inna ma hazu biljiddi jiddi wa ana samun su ne ta irin ta hanyar ƙoƙarin da za a yi cikin aiwatar da ayyuka da kuma gaskiyar niyya wal istislami da awamirin da mi ga wato umarci-umarcin Allah maɗaukakin sarki ba da abin qissatin saboda haka Allah sai ya fara da wata kissa da tufidu annal hazara min al-mauti la yi ɗilul hayata cewa tsoron mutuwa gujewa mutuwa ba ya sa rayuwar mutum ta yi tsawo domin babu wanda ke iya ƙetare ajalin da Allah maɗaukin sarki ya ɗiba masa sai Allah ya ce alam tara ila na kharaju min diyarihim wa hum ulubun hadar al-maut فقال لهم الله mutu ثم أهيئهم الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ثم بدأ من هنا إلى آخر السورة sannan Allah madaukakin sarki ya fara daga inda alaran ma ya karanta mana yanzu har zuwa ƙarshen suratul baqara ya fara kuma shi Allah kenan fi amali tartibil iktisadi a cikin wato ya fara aikin wato rattaba al'amura da suka shafi tattalin jama'a tattalin arzikin mutane min bina ilmudun na daga gina manyan garuruwa wa siyasatiha da tafiyar da su ta yadda zai mutane talakawa za su fa'idanta wa tijaratiha da kuma tafiyar da kasuwanci a cikinsu faƙala sai ya ce alam tara ka gani ba ne wannan istifhamu ta'ajjubin tambaya ce ta nuna mamaki Allah ba ya yi tambaya bane bai sani ba yana jiran a bashi amsa ya yi tambaya ne domin me domin ya nuna mamakinsa kasan ana haka ai kamar mutum ne ba ka yi tsammanin zai abu kaza ba ka ga yi ka juya ka kalle shi ka ce yanzu ka yi abu kaza ko dai ka nuna mamakin ka ko kuma kana zargin sa wannan ba wai tambaya bane kana son ya baka amsa ce ni nayi ko bai ba dama ka tabbatar yayi yawo saboda haka wannan tambaya ko kuma wannan istifham istifhami ne na ta'ajjub wa tashwiqun ila ila istima'i ma ba'dahu kuma har yanzu akwai jan hankulan masu sauraro domin su saurari cikakken labarin da zai biyo baya ay alam yantahi ilmuka ya kai mai sauraron alkur'ani ko ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ilmin ka bai kai bane hmm? ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun baka da labari ne ilmin ka bai kai wato sanin waɗannan da suka fita min diyarihim daga gidajensu daga garuruwansu wahum ulufun suna nan dubbai da suka fita malam ya ce arba'atun au thamaniya arba'atu au thamaniyatu au asharatu au thalathuna au arba'una au sab'una alfa suna nan dubbai watakila dubu hudu ne su tayu dubu takwas ne tayu dubu goma ne tayu dubu talatin ne ta yi rubu arba'in ne ta yi rubu saba'in ne duka maluman tarihi kowace magana sun faɗe ta nan an ce yawansu dubu hudu ne wasu sun ce a'a sun kai dubu takwas wasu sun ce dubu goma almuhim dai mutane ne da suka kai dubbai sannan suka bar gidajensu suka fita me yasa hadarar maut maf'ulun bihi sun fita ne saboda tsoron mutuwa wai kada su mutu saboda gudun mutuwa suka bar garinsu ko suka bar gidajensu hum qaumun min bani isra'il waɗannan ko ba wasu bane wasu mutane ne daga banu isra'il wa qata'un bi biladihim fafarru wata annoba ce ta fada cikin a ƙasarsu ko garinsu saboda haka duk suka gudu mutum irin su wasu cututtuka masu kashe mutane wata irin cuta za mu ce yanzu mu ce ebola ga wani ya ji cewa allah sauƙi ebola tana wani wuri kaza ci ato zai bargare ko irin su agana lokacin da ake agana kasan ciwo ne mutane sun sha wahala sosai kafin allah ya kawo mana sauƙinsa Al al-muhim annoba ce ta fada cikin garinsu ko ƙasarsu saboda haka duk suka tattara suka gudu na'am sun bar garin sun bar ƙasarsu amma mai faru faƙala lahumullahu sai Allah ya ce da su mutu to yanzu kan kun je ɗauki gani kun tsira hmm, to ku mutu duk sai suka mutu an yi ba a yi ba <laughs> ta famatu suka mutu sun ma'ayahu sai kuma Allah ya sa kita da su ba da tamaniyati ayyamin a waktara ya sa kita da su bayan kwana takwas ko fiye da haka Bidua yana biyun hiskil ko ezekiel saboda Allah ta da su bayan annabinsu ba suna tare da annabinsu annabi hiskil ko annabi ezekiel saboda haka ya yi addu'a ya Allah ka tare min da su ka tare da su shi hiskil din nan ko ezekiel shine wanda yazo alqur'ani da sunan zulkifl shine thalisu khulafa'i bani isra'il shine na ukun kalifai na banu isra'il bayan annabi musa alayhi salam koma ga Allah madaukakin sarki saboda haka wane ne ya zamanto khalifansa na farko kalib bayan kalib sai yusha sai kuma ezekiel an fahimta ko hiskiel ah, ezekiel turawa turawa haka suke faɗa amma abin nan a ah, kamar larabawa da mutanen hebrew isra'ilawa su hiskiel za su ce wayuqalu ana cewa inna ƙaumahu ashu daharan alaihim atharul maut bayan an tada su ɗin nan sun rayu lokaci mai tsawo amma da kagansu za ga suna tare da alamar mutuwa wata sun ta so sun yi ta sun yafa abin nan mai sunansa likkafa ne haka aka so aka abin nan suka ci suna so suna, bukata da kagansu dai kasan cewa lalle wa'annan kamar sun taba mutuwa kuma suka tashi eh. ai la yalbasu na sauban ko illa adiyan kalkafan ba sa wata sanya wata tufa face tufa ta al'ada da ba ta karkara ta karya ba kamar tufar da ake likafa ne kamar tufar likafa ne wastamarrat fi asbabihim kuma wannan al'ada ta ci gaba da zama cikin dangoginsu sukan yafa mayafi sukan yafa wani gudugudu. haka inna allaha lazu fablin ala nas lalle allah ma'abocin falala ne ga mutane wato kafirai kenan walakin da aktharahum amma kuma duk da haka mafi yawan kafure, la na ba sa sanin wannan suna nan suna ta bagauniya suna ta nisantar umarnin Allah suna bijirewa Allah madaukakin sarki duk da yake yana musu falalafa irin yadda yake ba su damar rayuwa su rayu da suke so nuna musu ayoyi da dama amma ba sa wa'azantuwa ya yashkurun ba sa godewa malam yace wal qasdu min zikri khabari haula abin nufi da an batun labarin waɗannan al'umma isra'ilawa shi ne ta ji ulmomini na alƙitali shi ne wato jan hankula ko shajja inkurajin ɗin muminai akan ital akan yaƙi wannan shi ya sa ma wadda zalika adafa da shi ya sa yanzu ya kawo ya adafin maganar yaƙin a kan wannan labari me ce alarma وقاتلوا في سبيل الله واعلموا الله سميع عليم وقاتلوا في سبيل الله كياكي cikin hanyar Allah ayil ila dini kuyaki saboda daukaka addininsa wa'lamu kusani Allah lalle Allah sami'un mai yawan ji li aqwalikum gazantuttukan ku alimun mai yawan sani ne bi awalikum da halayenku saboda haka shi Allah fa mujazikum mai muku sakayya ne saboda haka ku bi umarninsa na'am man ladhi man ladhi yuridu Allah qardan hasana fa yudabu lahu ad'afan kathira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un man ladhi yuridu Allah wane ne wannan da zai ranta wa Allah da zai ba wa Allah rance wa zai amsa to ku taimaka wa marayu wane ne zai ba wa Allah rance ai bi infaqi malihi fi sabilillahi ta hanyar ciyar da dukiyansa cikin tafarkin Allah domin taimakawa mabukata taimakawa gajiyayyu domin gina addinin Allah ilmantar da al'umma hmm? wa zai yi wannan ƙarɗon hasanan rance kuma mai kyau ai bi an yunfiqahu lillah idan zai kashe dukiyar ya kashe ta saboda Allah azza wa jalla an tsibi kalbin kuma ya kashe ta yana mai jin daɗi cikin zuciyarsa ba wai ya bayar ba saboda watakila an yi ta matsa masa an nace sai ya bayar idan yayi haka fayu yudha'ifuhu lahu Allah zai riɓanya masa wannan abin da ya bayar ɗin a lokacin sakayya wa fi qira'atin tashdid. bitashdid fayudha'ifuhu ko fayudha'ifuhu lahu ab'afan ribi ribi kathira da min ashirin ila akthara min 700 in ya ba da ɗaya za a riɓanya masa goma kai ana iya wucewa a riɓanya masa har sau 700 kama sayati kamar da zai zo nan gaba wallahu yaqbidu Allah madaukakin sarki shi yake kame arziki saboda haka lokacin da Allah ya baka arziki ka sani fa ganin damansa ne shi ya ga dama ya fiɗa maka wannan arziki inda ya kame arzikin nan duk duniyan nan babu wani wanda ya sai arzuta ka ba zai yi ba saboda haka yumsiku rizqa amman yasha'u ibtila'an yakan kame arziki wato gabarin wanda yake so iftila'an saboda jarraba gashi nan gashi nan yana da ilmi ya haddace alkur'ani dan boko ne an yi wane ne wane ne amma har yanzu babu gamsasshiyar motar hawa ana rana ta fama sai dogon turanci da karanta jarida kuma ya fi kowa wayewa ya fi sarkin mai kudin garinsu wayewa da iya lissafi amma ba kuɗi shi saboda haka yumsiku rizqa amman sha'u ibtila'an wa yabsut wasu wa yuwassi'uhu liman sha'u imtihanan shima har yanzu kuma yakan yalwata arzikin wa wanda yake so shi ma fa wannan duka me imtihanan shi ma saboda jarrabawa kaga wani nan da nan a yi ta mamaki ma ya aka yi wa ne tara arziki wanan nan kan ba dan wane bane kwanan nan abin nan ba muke ganin sa abin nan eh amma yanzu yafi kowa kuɗi a kasan nan yafi kowa kuɗi a jihar nan yafi kowa kuɗi a garin nan haka Allah yake al'amuransa ba a kuma sa a ce don me wa ilayhi turja'un sannan kuma ku sani zuwa gare shi kuke dawo fil akhira bil ba'th ta hanyar tada ku fa yujazikum bi a'malikum wato sai muku sakayya da irin ayyukanku malam ya ce fi ma ya ti issatun isra'iliya cikin abin da ke tafe abin da malam zai karanta mana yanzu alarma zai karanta mana nan ma wata kissa ce ta ba isra'iliya ta dullu ala wujubi tauhidi kalimatil umma wacce take nuni kan wajibcin wato hada kalmar al'umma bi takdimi ra'isin sultaniyin wato ta hanyar gabatar da shugaba mai iko shugaba mai iko fa ba shugaban shirme ba an fahimta wani zai naɗa kansa shi shugaba ne har ma jiniya zai nema amma kuma yana ƙarƙashin sajin ɗin anguwarsu a shaji ofis wannan ba zama shirme ba <laughs> sunan sama haukaci eh an taɓa yin shugaba ba iko ba za ka kulle kowa ba ba za ka abin nan ba kai ma abin nan an gada ma kana ƙarƙashin shaji ofis ɗin anguwarku kuma ka ce kai kai kai ne shugaba na ƙasa wane ne ai tarkici ai ta ba mu saboda haka shugaban da ake nufi ra'isin sultaniyin shugaba mai iko shugaba mai iko wala yakfi siyadatar ruhiyya shugaba kawai irin na na addini na fadakarwa na bada shawarwari wannan baya isa sai an samu shugaba mai iko wala ya yakfi siyadatu ar-ruhiyya illa ma as-siyasati abin nan siyasati tanfiziyya wala budda minhuma ma'an dole dai a same su biyu wannan yana ba da shawarwari ta yadda za a bi Allah za a kyauta ta al'amura shi ko wannan yana da ƙarfi wanda ya ƙi a tilasta masa tilas sashi a fursuna a sa sojoji su kama shi a sa ss su hukunta shi ɗan sanda wajtima'uhuma fi shakhsin wahidin aqwa wa abdar idan aka samu wayannan sifofi biyu suka sifantu ga mutum shugaba ne na iko na haƙiƙa, sannan kuma yana da sanin Allah to babu shakka wannan alheri kan alheri kenan shi yafi kyau qala ta'ala sai Allah ya ce alam tara ألم تر إلى mala'i min bani Isra'ila min ba'di موسى إذ قالوا لنبي لهم بأس لنا ملكا نقاتل في سبيل الله نعم قال هل أسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد خرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله أليم بالظالمين ألم تر إلى الملأ الجماعة ya kai abokin magana ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya duk wani musulmi da ke karanta alkur'anin nan baka gani bane baka ga wasu jama'a ba min bani isra'il daga banu isra'il min ba'di mauti Musa bayan mutuwar annabi Musa ay qissatuhum wa khabaruhum qissar da labarin su shine Iskaloli qalu li nabiyyin lahum lokacin da suka gaya wa annabin su huwa shamwil suna annabin nasu kenan shamwil eh ko samawil min nasli harun shi yana daga cikin zuriyar annabi harun ne alaihi salam suka zo suka samu annabinsu suka ce ya annabinmu ibas ay aqim lana malikan ka naɗa mana sarki mana mai iko nuqatil ma'ahu fi sabilillah domin mu yaƙi ƙarƙashin jagorancinsa mu yaƙi fi sabilillah ai tantazimu bihi kalimatuna kalimar mu za ta tsaru ta hanyarsa wa tarji ilaihi kalmar mu ya zama to tana dawowa zuwa ga umurninsa na da mana sarki ya annabi mu qala lahu sai shamuil yace da su hal asitum ay bil fati wa quriya bil kasri hal asitum duka dai hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu allatu qatilu ba ka gani idan yanzu na roƙi ubangiji ya wajabta muku yin yaƙi ba za ku zo da gaba ba kuma ku ce ba za ku yi yaƙin ba kar haka ya faru ba hmm? ƙalo suka ce a wa malana Allah na ƙatila fi sabilillahi me yasa me zai sa a ce yanzu ba za mu yi yaƙi ba cikin tafarkin Allah ga maƙiyanmu sun dame mu sun addabe mu hmm? wa qad min diyarina wa amna'ina sun zo ma sun ci mutuncin mu sun kore mu daga gidan mu sun raba mu da 'ya'yanmu. mu ai sabihim wa qatlihim ta hanyar kama wasun su a matsayin bayi wasun su suka kashe wasu kuma wa qad fa'ala bihim dhalika qaum jalut mutanen amalikawa karkashin jagorancin sarkin su jalut shi yayi da su haka makwabta ne na isra'ilawa sun zo sun fada su da yaƙi suka musu kaca-kaca suka roƙi su cewa a naɗa musu komanda a naɗa musu sarki domin su ɗauki fansa su yi yaƙi su suka ce ai lamani alana minu babu wani abin da zai hana mu yin yaƙi ma da muktabi tare da kuma samuwar abin da zai wajabta mana yin yaƙi ƙala ta'ala sai Allah ya ce to falamma kutiba mulki ta sai Allah annabi ya roka annabin su ya roka Allah ya ce to yanzu an farabta muku yaki maza ku shirya saboda haka za a nada muku sarki Allah ya ce falamma mulki ta qital wallau lokacin da aka rubuta musu yaki abinda aka ji tsoron annabin sai ji tsoron kuma sai ya faru tawallaw sai suka juya baya wajabinu suka yi rauni suka nuna ragwantaka illa qalilan minhum sai dan kaɗan kawai daga cikin su wahum abarun nahara ma su ne waɗanda suka samu damar suka ƙetare kogin jordan kogin urdun tare da sarkin su talut kama sai ati kamar da zai zo wallahu alimun lalle allah masani ne bi zalimi ga azzalumai fa mujazihim zai musu sakayya kan zaluncin nan nasu lokaci yayi to sai mu tsaya a nan. muna fatan Allah ya taimake mu da ba mu ladan abin da muka faɗa daidai ya yafe mana kurakuren da muka kutsaya mana kutsaya kutsaya kutsaya kar ku tafi jama'a saurara kutsaya akwai da ta yi ya koma Allah ya ba mu damina mai albarka kuma daga gobe ah, Sheikh Adawullah Adawur Rahman Alhassan Sa'id shi zai ci gaba da tafsiri a nan har zuwa har zuwa ƙarshen Ramadan